Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan tehran kuka kama a cikin shirin na safiyar yau lahadi kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau tare da mushtaba adam daga nan sai shirin muryoyin sauraro tare da hassan barka sai kuma shirin nan na shirya alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak shirin mu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV, jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to masu sauraro ga muhammad albauchi ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. to da farko ga muhimman kanunsu shugaban kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin sa na shirin yi wa mutane daga kafin corona a kowace rana gwamnatin tarayyar najeriya ta sake shigowa don magance rikicin gwamnatin kaduna da kungiyar kwadago amurka ta roƙi kungiyar gwamnatin iraki da su dakatar da hare-haren da suke kaiwa sojojinta a kasar to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana cewa gwamnatin kasar na da shirin fara yi wa mutane 500,000 allurar rigakafin cutar corona a kowace rana tashar talabijin din al'alam ta bayar da rahoton cewa a zaman da shugaba ruhani ya jagoranta tare da membobin kwamitin yaƙi da cutar corona na ƙasar ta iran ya bayyana cewa gwamnatin tana da cikakken shiri na yin rigakafin corona ga adadi mai yawa na mutanen ƙasar. ya ce kasar ta yi fama da wannan matsala ta cutar koronan ne kuma an yi kokari matuka wajen shanyo kan matsalar yaduwar ta cikin sauri da kuma illar da take yi wa mutane musamman hasarar ɗaruruwan rayuka da aka rinka samu a lokuta bayan lokuta a kowace rana a baya inda ya ce an sami sauƙin lamarin shugaba ruhani ya ce har zuwa yanzu akwai sauran barazanar cutar korona a ƙasar ta iran domin kuwa an iya gano cewa sabon nau'in cutar na ingila ya shigo cikin iran din ta kan yakokin yamma na kasar wato daga kasar iraki kamar yadda kuma aka ce an gano cewa sabon samfurin cutar daga kasar india ita ma je ta shigo kasar gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa wani kwamiti mai mutane goma da nufin magance rikicin da ya kunno kai tsakanin gwamnatin jihar kaduna da kuma kungiyar kwadago ta kasa nlc a cikin 'yan kwanakin nan a wata sanarwa da ma'aikatar kwadago ta najeriya ta fitar dauke da sanya hannun mataimakin daraktan ma'aikatar charles akpan ta ce ministan kwadago na najeriya din chris ingegene dai ya kafa wannan kwamiti kamfanin dalancin labaran najeriya nan ya ba da rahoton cewa kwamitin dai yana karkashin jagorancin babban sakataren ma'aikatar ne fita yamira tarfa waɗanda kuma sakataren gwamnatin jihar kaduna balarabe lawal da kuma mataimakin shugaban kungiyar kwadagon ta ƙasa jim hashim da su taimaka masa ministan kwadugon da ya ce yana fatan 'yan kwamitin da su yi kokari wajen magance rikicin da ya kunno kai tsakanin gwamnatin jihar kaduna da kungiyar 'yan kwadugon inda ya ba kwamitin kwana 21 da ya gama aikinsa da kuma gabatar da rahoto kafa kwamitin da ya zo ne a kokarin da gwamnatin najeriya take yi wajen dawo da lamura daidai a jihar ta kaduna musamman bayan korar ma'aikata masu yawa da gwamnatin jihar ta yi lamarin da ya haifar da zanga-zangogi da kuma yajin aiki a jihar. tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin isra'ila janar gadi esenko ya ja kunnen isra'ilan dangane da hatsarin da makaman kungiyar hezbollah ta kasar labanan suke geshi ga haramtacciyar kasar janar esenko ya bayyana haka ne a wata tattaunawa da yadda jaridar jerusalem post ta isra'ilan inda ya bayyana cewa kungiyar hezbollah din dai tana da dubun dubatan rokoki da makamai masu linzami masu cin dogon zango da suke zama barazana ga isra'ila tsohon babban hafsan hasoshin isra'ila ya yi kirda don cewa duk wani babban yaƙi da zai barke tsakanin isra'ila da hezbollah din yahudawa za su ji jiki don kuwa za su zauna cikin rami na tsawon kwanaki sannan kuma isra'ilan za ta fuskanci gagarumar hasara tsohon janar din ya kara da cewa hezbollah da tana da rokoki da makamai masu linzami da suka kai dubu ɗari da hamsin wanda ya ce hakan babbar barazana ce ga haramtacciyar ƙasar isra'ilan a yakin shekara ta 2006 da isra'ila ta kaddama kan hezbollah dakarun na hezbollah sun ɗanɗana wa yahudawa da lamarin da ya sanya ne nema a tsagaita wuta nan kuma lamarin da ya ba wa ƙungiyar ta hezbollah nasara a kan gwamnatin yahudawan to masu saurare kada dai a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya roƙi ƙungiyar gwagwarmayar ƙasar iraki da su dakatar da hare-hare da suke kaiwa sojojin amurka da suke kasar mukaddashin mataimakin sakataren harkokin wajen amurka joy hood shine ya yi wannan kiran a wata hira da ya tashi talabijin din nan ta al'arabiya mallakar kasar saudiya inda ya ce ya fahimci cewa wasu daga cikin waɗannan ƙungiyoyi masu ɗauke da makami ba sai da amurka tana kokari da ta kokarin da amurka take yi na yaƙi da kuma faɗa da ƙungiyar isis ko kuma da'ish ba don haka sai ya ce muna kiransu sannan kuma muna roƙonsu da su bar mu haka Hood ya yi ikirarin cewa Amurka ba tana yaƙi ne kai tsaye da ƙungiyar gwagwarmayar ta Iraki ba, don haka ya ce ci gaba da kai musu hari ba zai amfani kowa ba. Wannan roƙo na Amurka yana zuwa ne sakamakon wasu gungun hare-hare da ƙungiyar gwagwarmayar na Iraki suka kaddamar kan sojojin da kuma sansanin Amurka a ci gaba da ƙoƙarin suke yi na tilastawa Amurka ɗin barin ƙasar. Kana kuma a matsayin mai da martani ga wani hari da sojojin Amurkan suka kai wa dakarun sa kai na iraki na kira da hajji sha'abi a kan iyakar kasar irakin da siriya da ya sanadiyar shahadar wasu mutane ko kuma su dakaru hudu na 'yan gwagwarmayan ma'aikatan tsaron amurka da ta ce an kai harin ne bisa umarnin shugaban amurka joe biden lamarin da 'yan gwagwarmayan suka ce za su dau fansa a kai rahotanni daga kasar somaliya sun bayyana cewa ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane tara da kuma raunata wasu na daban sakamakon wani harin ta'addanci da aka kai babban birnin kasar mogadishu a jiya asabar rahotannin da sun ce an kai harin ne a kokarin waɗanda suka kai shi na kashe wani babban jami'in 'yan sanda na birnin yayin da yake magana kan harin wanda aka kai shi a yankin benedir da ke babban birnin magadishin kakakin 'yan sandan kasar somaliyan sadiq dudishe ya ce an kai harin ne kan ayarin motocin kwamishinan 'yan sandan yankin kanar farhan muhammadu karole sai dai kuma ya tsira da ransa kakakin ya ce wani dan bakin wake ne da ya gida da mabamai ya kai harin a ɗaya daga cikin titunan da suke cike da mutane a babban birnin inda mutane shida wato mutane tara suka yi suka rasa rayukansu ƙungiyar ta'addancin nan ta shabab da ke da alaka da ƙungiyar ka'ida ta ɗauki alhakin kai wannan hari ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To da lahama sauraron su kuma sai sauran shirye mu idan zan fara da shirin na duniyarmu a yau tare da Mushtaba Adam. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai a wannan yanki na yammacin asiya wato gabas ta tsakiya to a yau za mu yi da hankali ne akan batutuwan da suka shafi tsaro a yankin falasɗinu musamman bayan kisan gillar da ake zargin gwamnatin kwarya-kwarya falasinawa ta yi wa ɗaya daga cikin fitattun 'yan raji da fafatuka mai suna nizar banat za mu ji yadda kashe masu ra'ayin da ya bambanta da wannan gwamnatin ta falasinawa ya sake dawowa bayan da aka samu tsaiko na wani lokaci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar alhamis da ta gabata ne dai aka sanar da mutuwar nizar banat a gidan kasan gwamnatin kware-kware falasdinawa a yammacin yankin kogin jordan kisan dan fafutukar ya fusata al'ummar falasdin matuka da ingiza su fitowa kan tituna domin yin tir da allah wadai da abin da ya faru da kuma nuna fushinsu a fili iyalan margayan dai sun ce jikinsa da akwai tabo-tabo na dukan da jami'an tsaron falasina suka yi masa wanda ga dukkanin alamu shine sanadiyar rasuwar tasa gassan banat wanda dan uwan mamaci ne ya faɗa wa manema labaru cewa baya ga tabo-tabo na duka a jikin dan uwan nasa an kuma kakkarya wasu gaɓoɓin jikin nasa gassan ya kuma ci gaba da cewa gwamnatin kware-kware ta falasɗinu ta kafa wa iyalansa ƙahon zuƙa sannan kuma ta tilasta musu bayan mutuwar ɗan uwan nasu cewa sai sun binne shi cikin dare ba tare da wani ya sani ba kar abin ya zama zanga-zanga da jerin gwano sai dai ya ci gaba da cewa ba za mu taɓa bari haka ta faru ba domin wannan ɗanyen laifin ba zai wuce haka banza ba gassan ya buƙaci ganin shugaban gwamnatin kwarekwarai ta falasɗinu mahamudu abbas abu mazin da firaministansa ashtiya sun yi murabus daga kan kujerun da suke zaune a kansu ita kuwa mai ɗakin nizar banat ta bayyana cewa jami'an tsaron sun kama mijin nata ne da misalin karfe uku da minti arba'in na tsakar dare kuma daidai lokacin da awa hudu da minti hamsin ta cika na asuba labarin mutuwarsa ya zo musu ummu kifa ta ci gaba da cewa jami'an tsaron sun kutsa cikin gidansu sannan suka hau mijin nata da duka har sai da ya suma bayan da suka watsa masa hayaki mai sa hawaye wanda aka yi shi daga barkono na sosai tun daga kafuwar gwamnatin kware-kware falasɗinu a shekara ta 1994 zuwa yanzu an zarge ta da take haƙoƙin falasɗinawa da ƙoƙarin rufe musu bakuna da hana su faɗin saɓanin abin da wannan gwamnatin take so bugu da ƙari wannan gwamnatin ta ƙwarya-ƙwarya wacce ba wani ikon kirki take da shi ba domin 'yan sahiyuna ne ke tafiyar da hakikanin mulki a yankin ita ce take wa falasɗinawa kisan gilla saboda layi na siyasa. wani rubuci ba ne wanda kuma yake yin sharhi akan harkokin yau da kullum mai suna sari arabi ya bayyana cewa a cikin yanayin rashin samun mafita ta siyasa a yankin kogin jordan da kuma gaza sake dawowar kisan gilla na siyasa abu ne da aka tsammata ɓangarori biyu ne suke fuskantar kisan gilla na siyasa a falasɗinu musamman falasɗin da ke ƙarƙashin ikon plo da kuma fata na farko su ne waɗanda suka fi yi wa gwamnatin kware-kware falasɗinawan suka a kan yadda take tafiyar da al'amura ɓangare na biyu su ne waɗanda suke ƙoƙarin samar da mafita a cikin wannan yanayin na rashin tabbas al'arabi ya ƙara cewa abinda muka yi fata shine cewa kada saɓani da ake da shi na siyasa ya kai ga yin kisan gilla shi kuwa muhammad karaja wanda shine shugaban lauyoyin da ke fafutukar tabbatar da adalci a falasini cewa abin da ya faru lamari ne mai hatsarin gaske sannan ya ƙara da cewa shi kuwa muhammad karaja wanda shi ne shugaban lauyoyin da ke fafutukar tabbatar da alici a falasɗinu cewa abin da ya faru lamari ne mai hatsarin gaske kuma duk da cewa wannan abu ba sabo ba ne amma yana da hatsarin gaske a baya an yi wa abul iz halawa kisan gilla a cikin shekaru na 2007 da shekaru na 2008 yankin na falasdino ya fuskanci kisan gilla da jami'an tsaron gwamnatin kware-kware ta falasdinawa ta yi musu musamman masu fafutuka daga cikinsu da akwai majid abdulaziz albargothi da kuma khalid aljarahi sai kuma AbdulIz halawa wanda shi aka kashe shi a shekara ta 2016 a ranar juma'a da ta gabata wato kwana ɗaya bayan kisan da jami'an tsaron ina suka yi wa nizar dubban ina sun fito domin yin jana'izar mamacin da suke ɗaukar shi a matsayin shahidi saboda an kashe shi ne ta hanyar zalunci daidai da waɗanda sojojin sahayoniya suke kashewa sun kuwa rika bayar da taken yin tir da gwamnatin kware-kware ta falasinawa saboda yadda take yi wa masu sabanin ra'ayi da ita kisan gilla sun kuma buƙaci duk manyan jami'anta da su yi murabus wannan irin yanayi da falasɗinu ta samu kanta a ciki abu ne na takaici domin kamata ya ce falasɗinawan da waɗanda suke jin cewa suna rike da gwamnati alhali ba wata gwamnatin kirki ba ce da kuma talakawa su haɗa kai domin fuskantar abokan gabansu da su ne haramtacciyar ƙasar isra'ila da suke sace musu ƙasa a kowace rana ta allah wanda hatta yankin da aka riya cewa za a kafa ƙasar falasɗinu a kansa kullum yahudawan sahiyoniya suna sace ƙasarsa domin gina matsugunan yahudawa 'yan sharauri zauna hakanan kuma suna ci gaba da kashe falasɗinawa hatta a cikin yankunan da a bisa takarda aka ce suna ƙarƙashin ikon gwamnatin falasɗinawa ce ta ƙwarƙwariyar kanta waɗannan su ne abokan gaba na hakika ba al'ummar falasɗino talakawa ba waɗanda suke fuskantar zalunci daga azzaluman duniya domin kare haramtacciyar ƙasar isra'ila To masu sauraro mu da sa'aya a nan saboda kurewar lokaci. Kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu dauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum gidan rediyon suna na Ibrahim SD Kusfa, Zaria City jihar Kaduna tarayyar Najeriya. A ina son amfani da wannan dama wajen mika sakon gaisuwa na zuwa ga iyayen gidana kamar Abdullahi Bala Birniwa, akwai kaka mai yadi Gursuma da Masak, sannan ban manta da Haruna Dan Salisu Dan Fulanin Kwara, akwai Yusuf Salisu Dan Fulanin Kwara, akwai Liyasu Aikedi Fataskum, akwai Liyasu kedi Dan bushiya akwai akwai mai gidana kuma baba gana a anguru akwai babu na baba gana lucia akwai bala muhammad damban akwai lawal zazzau akwai nasiru aliyu bukuyin akwai yan baban yusra gusau sannan ban manta da mai gidana ba ashir lawan na goma ruwan baure akwai bashir mamman dan yin na kadisau sannan ban manta da musa na shalima ba nura muhammad mai apple gusau da dukkanin masu sauraron ku a yau da kullum na gode mai magana ibrahim sd kusfa zaria city jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. sunana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya daga unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar yana so a bani dama in meka sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga yan uwa ga abokan arziki a cikin shirye-shirye na karshen mako na farko ina gaida asan barka mai watsa shirye-shiryen wannan a kowane lokaci ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokin nan usain star kaso kwalliya ina gaida ibrahim mai fafoti kaso kwalliya lawali mai salula shi ma nan yake kaso kwalliya ina gaida abokin nan abdul azizu yan muhammadu meliki shi ma kaso kwalliya ina gaida sabo sabiola mai ta sahu murtala mt takasimo moto ina mishi fatan alkhairi ina gaida mushasha yabo a can unguwar kadamare ina da abokin na sani alhaji da sani sangwar mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya daga unguwar kadamare ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyoyi Hausa ta Hirai mai magana mati kore da magaran mazaunin libya ina so ku bani dama in gaisa da yan uwa da abokan arziki kamar isu madattai abokina sanusi garin madattai da magaram aminu ofisa da magaram eh, ali salisu sani da magaram a gaida mana kowa da kowa musamman ma jagoran shirin malam barka ina gaida kowa da kowa mai magana mati dan kore mazaunin libya da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran iran eh, muna godiya matuka gaskiya da irin damammakin da kuke bamu na mika sakonnin gaishe gaishe mu sannan da bayyana ra'ayoyinmu na usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger yau din ba mu shigo shirin za mu mika sakonnin gaishe gaishe da farko dai ina gaida abdo kibiya da ke a garin kadamari eh, ina gaida maji dan ta sahu sannan ina gaida kalla eh, kalla mai ta sahu da ke a bakin likita sannan ina gaida abokina sunusu madattai sannan akwai isuhu madattai sannan akwai abokina alkasim da ke a garin agadas sannan akwai mamman bunya yakubu awashe da ke a kasar tawa daga karshe ba zan manta da kai kanka mai shirye shirin assalamu alaikum biyu ta hausa murya radio musulunci na iran kuna tare na kule toro jamhuriyar nijar na magaram eh na shigo cikin wannan gida in yi gaishe gaishe akwai isu madatai sunu garin madatai umar daku dukkansu a jamhuriyar nijar da magaram akwai agwa bakin mafitar sani bakin mafitar jamhuriyar nijar da magaram akwai kadori diga ga dan fulani warshe akwai musa hadar asuba akwai tahir yam tahir shambulu kano najeriya najeriya akwai Asean wanda ke ma'aikacin su ne akwai bila mai wata kwana narama jamhuriyar nijar da magaram akwai murtala amt wanda yake ramfuwan landa bakwai jamhuriyar nijar da magaram akwai abdo kibiya akwai usaini sitar kasuwar kwalliya eh, da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin kuna tare da naku da toro a jamhuriyar nijar da magaram a tashi lafiya. assalamu alaikum shashin hausa na biyu h murya jamfure musulunci mai magana isu ne maratai da magaram jamfure nijar na kira ku daga nan maratai da magaram ina so ku bani dama a yi yan gaishe gaishe uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alarama tsatsawan shiya mai dabi'u ne maratai ina gaida na kwame faci bakin ofital da magaram ina gaida letoro mai essence akwai abokina abdurrahman wanda aka sin da da kibiya ungul kadamari ina gaida hassan talba jos fataskun ina gaida musa hadira asuba da magarma akwai kaɗuwar diga ga ɗan fulanin warji akwai yahya suni talma tami akwai aboki na umar bakar magare kitari ba da baba lefe shugaba ba ina gaishe shi. to masu saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma sai shirin shiryar alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu aro na biyu da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad yanzu za ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta biyar zuwa ta bakwai a wannan sura. Allah guda ɗaya? Hakika wannan abu ne mai ban mamaki. akan bautar allolin naku Hakika wannan abu ne da aka yi shi da niyya. muka yi bayani a shirin da ya gabata yana ƙoƙarin gaya mana ne dangane da wasu abubuwa da suka shafi mushirikan makka musamman manya-manyan shugabannin mushirikai na makka waɗanda ba a shirye suke su saurari bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda ya zo musu da shirya domin kuma kada ma su sa mutane su ainihin saurarin manzo din sai suka dinga bin wasu hanyoyi na hana jama'a sauraron sa suna kiran manzo din da cewa lallai shi mai sihiri ne ko kuma makaryaci ne to wannan shine abubuwan da suke ta gaya wa jama'a haka ko to waɗannan ayoyi da muka ji yanzu abinda Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana shine cewa yake magana da su waɗannan yake cewa to ku waɗanda wato kamar yana hakaito mana ne labarin ko kuma bayanin da su waɗannan manya-manyan ƙurashawa na maka suke faɗa ga waɗanda suke mabiyansu a cikin wannan gari na makka suke cewa da su to ku waɗanda kuke da alloli daban-daban sannan kuma kuna tafiya tare da bin waɗannan alloli naku to yaya za a yi shi wannan mutum wato suna ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya za a yi ya zo muku da wai cewa ku bauta wa Allah kwaya ɗaya sannan duk ku bar allolinku ku kasance kun rabu da su ai wannan abun ba daidai bane kuma yaya za a yi ku bi Allah ɗin da ba ku taba ganin sa ba ba ku taba shi ba wannan lalle ba daidai ba ne abinda su manyan ƙurayshawan ba suke gayawa waɗanda suke ainihin bin su sauran jama'a ɗin kenan wato kada dai su bi manzo kenan saboda haka suke nuna musu cewa in har kuka kasance kun bar ku kun bi manzo ko kuma kun bi muhammadu kuka bi abubuwan da ya zo da shi to lallai akwai wata manufa da yake tattare da ita na cewa ku bar waɗannan gumaka da kuke bautawa saboda haka kar ku kuskura ku bar wannan gumaka wata manufa ce tare da shi kuma wannan abu da ya zo da shi gare ku wannan al'amari ne wanda yake mai ban mamaki wanda shi wannan mutumin wato sai suke cewa shi manzo kenan ya zo da shi wato abu ne na ban mamaki domin abin da suke nunawa sai suke cewa da su wannan maganganu nasa da yake cewa a zo a bautawa Allah kwaya daya to ai mu ba mu taba jin sa ba al'ummun da suka gabata mu kuma mun zo mun da iyaye da kakanninmu ne suna bautar waɗannan alloli saboda haka ku yi ƙoƙari ku dage ku ci gaba da bautan allolin naku wanda kuka gada daga iyaye da kakanni saboda haka ku rabu da shi muhammadu kan ma ku saurari mayanan da yake cewa wannan duk shine abubuwan da waɗannan ainihin manya-manyan ƙurai shawa na maka suke gaya wa mutanensu To, waɗannan ayoyi da muka saurara za mu koyi akwai wasu darussa da ke tattare da su. Na farko dai mafi girman aiki da Allah ta'ala ya turo annabinsa ya yi shi ne ya kore dukkan wasu alloli na ƙarya da aka kasance ana bautawa wato kuma ya kiran mutane zuwa ga bautan Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala wanda kuma wannan al'amari yana nan al'amari ne wanda zai kasance mashirkai da waɗanda suke ainihin bin wani abu wanda ba Allah ɗin ba sai ya zai musu wani abu wanda yake na mamaki a wajensu abu na biyu da za mu ɗauka wani na darasi a cikin wannan bayanai ko kuma waɗannan ayoyi da muka ji shine cewa mafi yawa daga cikin al'umma ko kuma mutane waɗanda suke bin wasu al'amura sun kasance ne suna dagewa kan bin al'amuran da iyayensu da kakanni suke kai saboda haka kasancewa za su bar aƙidu na iyaye da kakanni su zo su kama wasu hanyoyi sababbi ko kuma wata aƙida sabuwa to su a gurinsu suna ganin wani abu ne wanda yake na ban mamaki darasi na uku za mu ɗauka waɗannan ayoyi ne cewa manya-manyan kafirai a duk inda suke suna ƙoƙari ne suka cewa sun tsaya akan hanyar gaskiya sun kawo shubha sun kawo fitinu domin su ga cewa duk wani abu na gaskiya da aka zo a isar da saƙonsa bai isa ga al'umma ba to wannan ta wannan hanyar ne suke batar da jama'a suke ƙoƙari su hana su zuwa gurin ma da za su saurari gaskiya ɗin balle su bi ta wannan a kowane zamani ka samu waɗanda suke manya-manya wajen tafi da al'amura na kafirci to ta waɗannan hanyoyin suke bi su karkatar da jama'a kar ku saurare su kar ku je gurin wani kar ku ji abin da suke faɗa wani littafi ne kar ku karanta su. duk wannan abubuwa ne wanda dama kamar yadda waɗannan mutane suke hana manzo suke hana mutane zuwa ga manzo kar su saurare shi to wannan a kowane zamani haka kafirai suke yi haka waɗanda suke shugabanni na ɓata haka suke ga al'ummarsu to Allah Ubangiji ya shirya da mu baki da to yanzu bare kuma mu saurari aya ta takwas daga cikin wannan sura suratu sa'ad تذكر المبدأ القرآني بل sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabi wanda ya kawo sako na addinin musulunci suke samar da shakku to waɗannan abubuwa da manya-manyan ƙwarai suke yi yaya ne suke samar da wannan shakku sai suke nuna cewa yaya za a yi a saukar da sako ga wani mutum wanda yake maraya ko ba shi da kuɗi ba shi da wani abu na makami a tsakanin al'umma yaya za a ba shi wannan saƙo a ce wai shi ne ya zo da shi to waɗannan duk abubuwa ne da suke kawo shakku a kai saboda haka sai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana irin abin da suke ta faɗa ne cewa mu a cikinmu ai akwai manya-manyan mutane waɗanda suke masu ƙarfi masu kuɗi sanannu daga cikin ƙurashawa to me yasa ba a zaɓi ne daga cikinsu ba sai aka je aka ɗauko wani wanda yake maraya ba wanda ya san shi ba shi da wani mukami ba shi da kuɗi aka ce wai shi ne zai zama an ba shi wannan sako daga Allah to kaga wannan abu ne da suke nunawa na hassada da nuna wani abu na wato kamar inkari da samar da shakku domin mutane kada su bi kuma sun ɗauki wani abu ne na al'amuran madiyat wato abin da yake kurin kuɗi da mukami a wajensu shine zai sa mutum ya kai ga wani wani matsayi kenan bayan kuma sun jahilci Allah subhanahu wata'ala to a fili yake cewa wannan abin da suke faɗa abubuwa ne waɗanda suke ba su da tabbas a cikin al'amura na ubangiji subhanahu wata'ala domin shi Allah ba haka yake al'amuransa ba shari'a ta ubangiji subhanahu wata'ala al'amari ne da ubangiji yake zaben wanda zai zo da wannan shiriya din kuma wannan zaɓe ubangiji na duba ne waye a cikin al'umma wanda yake kan fitsira wacce take cikakkiyar fitsira wadda ya cancanta Allah ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin ɗan saƙonsa ko wanda zai ba saƙo saboda haka ubangiji wani ta'ala shi ya san kowa ya san komai kuma shi ya san waye ya cancanta waye yake da waɗannan ai wato kamar siffofin da ya cancanta ya zama shine wato ɗan saƙon Allah ta'ala ba wai wani abu ne na dan wane ko jikan wane ko kuma wato mutumin da yake da mukami ko yake da dukiya ko yake da wasu abubuwa na duniya ba wannan ba shine al'amarin ubangiji ba wannan shine jahilcin da suke da shi su waɗannan manya-manyan ƙurayshawa ɗin da suke ta kawo shakku akan annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna nuna cewa shi ba kowa ba ne ba shi da wani abubuwa to wannan ba komai ba illa hasada kuma a ciki wanda hasada ƙarshenta shine kaucewa gaskiya da kuma shiga cikin wani al'amari na bata to a cikin waɗannan ko kuma wannan aya ta aya ta takwas ɗin da muka saurara akwai darussa guda biyu da za mu ɗauka na farko shine cewa dukkan wani abu da mutum zai yi na gujewa gaskiya da musanta gaskiya da rashin karɓan gaskiya mafi girman al'amarin yana koma ne zuwa ga hassada da kuma kallon mutum ya duba cewa shi ya fi wani shine dalilin da yasa za ka ga mutum yana kin gaskiya yana gujewa gaskiya saboda mutum zai nuna shi ya fi wani ko kuma su wane sun fi wani da duk abubuwan da suke nuna mu mu ne kaza mu ne yan gari mu ne yan kaza mu ne masu kaza irin nuna mutum ya fifita kansa akan wasu to shi ne dalili ko kuma mafi girman tushe na gujewa gaskiya a kowane lokaci darasi na biyu da za mu ɗauka a cikin wannan aya shine shakku dangane da wani al'amari wani abu ne wanda yake sananne a tsakanin al'umma to amma a kowane al'amari a lokacin da mutum yake shakku ya kamata ne ya yi bincike ba wai kurin dan kaya shakku shi kenan sai ka ki wannan abin da kake shakkun a kansa ba ya kamata a bincika duk wani abu da ka zo kana shakkunsa in kana so ka fita daga wannan shakku ka bi gaskiya to ka je ka yi bincike to wannan binciken shi ne zai sa mutum ya zama ya fita daga shakku ya kuma san gaskiya ya bi ta wannan yana daga cikin darussan da ya kamata mu ɗauka. من masu sauraron zu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun makomar sojojin haya ne da aka jibge a Libya idan suka fice daga cikin kasar da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don canjin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Siriya, Syrian Observatory Human Rights, ta jaddada yin gargaɗi kan yadda ƙasar Turkiya take ci gaba da tura sojojin haya zuwa ƙasar Libya. Tana mai jaddada cewa a cikin 'yan kwanaki kaɗan da suka gabata, Turkiya ta ƙara tura wasu ƙarin sojojin haya kimanin 380 zuwa cikin ƙasar ta Libya. Kuma wannan lamari yana faruwa ne a daidai lokacin da ministar harkokin wajen ƙasar Libya, Najila'u Mankosh, take jaddada wajen cin ficewar dukkanin sojojin haya a cikin kasar a rahoton da kafar watsa labaran sky news ta watsa duk da kiraye-kiraye da buƙatar gwamnatocin ƙasashe game da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya kan hanzarta kwashe sojojin haya daga cikin libya a matsayin matakin wanzar da zaman lafiya da sulhu a ƙasar amma rahoton majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa babu wani mataki da aka ɗauka wajen rage yawan sojojin haya ballantana batun kwashe su kwata-kwata daga cikin ƙasar ta libya duk da alƙawuran da ƙasashen duniya da al'amarin ya shafa da kuma na yankin su suka ɗauka na kwashe sojojin haya da suka jirge a cikin ƙasar ta libya a rahoton da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gabatar ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a watan mayun da ya gabata ya fayyace cewar babu wani mataki da aka ɗauka na rage yawan sojojin haya a cikin ƙasar libya ko dakatar da ayyukansu a cikin ƙasar musamman a tsakiyar ƙasar ta libya wani manazarci kan harkokin siyasa ɗan ƙasar libya mahmud alkazza ya bayyana cewa furcin ministar harkokin wajen ƙasar libya na jila'o mankosh kan wajabcin ficewar dukkanin sojojin haya daga cikin libya ya fuskanci rashin amincewa da korafi mai tsanani daga bangaren gungun jama'ar da suke goyon bayan ƙungiyar ihwan a cikin ƙasar ta libya a zantawarsa da kafar watsa labaran sky news mahmud alkazza ya bayyana cewa dakarun gungun masu dauke da makamai da ake kira da jagororin juyin halin libya sun fitar da bayani da a ciki suke sukar ministar harkokin wajen kasar ta libya da cewa furucin na jila'o mankosh kan neman ficewar dukkanin sojojin haya daga libya batu ne na rashin kan gado saboda babu yadda al'ummar libya za ta wofantar da turkiya da ta taimaka mata kamar yadda wani jami'in gungun dakarun masu dauke da makamai a libya sadiq ogariyani ya buƙaci gudanar da zanga-zangar dubban mutane domin nuna goyon baya ga turkiya tare da kare ta daga bakar siyasar zalunci a cewarsa manazarcin kan harkokin siyasa ɗan ƙasar libya mahmud alkazza ya kara da cewa ficewar sojojin haya daga libya ba zai yiwu ba har sai ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da manyan gwamnatoci sun ɗauki kwararan matakai kamar yadda shirin ficewar sojojin hayar za ta taimaka wa sabuwar gwamnatin libya a fagen cimma nasarar ayyukan da ta sanya a gaba na gudanar da haɗin kan ƙasa yana mai nuni da cewa samun haɗin kai ne kawai zai warware rikicin ɓangarorin da ba su ga maciji da juna a ƙasar kuma duniya ta ɗauki matakin shiga tsakani da nufin shawo kan bullar yaƙe-yaƙe a yankunan ƙasar ta hanyar shimfiɗa tsare-tsare da za su warware tushen rikicin kuma haɗin kan ɓangarorin siyasar libya shine zai magance rashin zaman lafiyar ƙasar tare da samun damar ɗaukan matakin fitar da sojojin haya daga cikin ƙasar a nashi bangaren dr jasim muhammad shugaban cibiyar ayyukan leƙen asirin turai da yaƙi da ta'addanci ta european center for counter terrorism and intelligence studies a ƙasar libya ya bayyana cewa Ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayin addini da sojojin haya da aka kwaso daga ƙasar Siriya sun zame makami a hannun wasu manyan ƙasashen duniya da na yankin wajen juya akalar haƙoƙin siyasa a cikin Libya kuma suna kare musu manufofinsu kuma irin wannan ne ke faruwa a yankin arewacin ƙasar Siriya inda ƙasar Turkiya take amfani da irin waɗannan ƙungiyoyi masu ɗauke da tsauran ra'ayin addini da sojojin haya domin cimma manufofinta a ƙasar ta Siriya kuma a halin yanzu haka ta kwaso su zuwa kasar libya domin gudanar mata da yaƙi ƙarƙashin tsohon firayim firaministan ƙasar fayyas assarraj da ya haɗa kai da turkiya a lokacin shugabancinsa dr jasim muhammad ya gabatar da wasu hanyoyi hudu da yake ganin ya dace kasar turkiya ta bi su domin kwashe sojojin hayar da ta jirgi a cikin libya da nufin komar da su wurin da suka fito a wani bincike da ya gudanar kuma ya wallafa ƙarƙashin taken sojojin haya a libya da manufar jibge su da nufin samun dukiya yana mai bayyana cewa idan har gwamnatin turkiya za ta ɗauki matakin mutunta yarjejeniyar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan buƙatar neman wanzar da zaman lafiya a libya to za ta iya kwashe sojojin hayarta domin mai da su zuwa yankin arewacin siriya cikin mutunci matuƙa tana son kare kimarta tare da ci gaba da ɗaukar nauyin sojojin hayar ta fuskar kuɗaɗe kamar yadda aka ci mai yarjejeniya tsakaninta da waɗannan ƙungiyoyi amma rashin yin hakan akwai yiwuwar bullar saɓani tsakanin turkiya da shugabannin ƙungiyoyin gungun mayakan lamarin da zai kai ga tona asiri ga turkiya kan yadda ta gudanar da safarar gungun mayaka zuwa cikin ƙasar libya a bisa mahangar dr jasim muhammad akwai yiwuwar hakan ya kubutar da turkiya daga samun wata matsala da gungun waɗannan sojojin haya masu ɗauke da tsaron ra'ayin addini ta hanyar tsaro kuma akwai yiwuwar bayan ficewarsu daga libya su kama hanyar wurare da suka fito tun asali maimakon komawa yankin arewacin siriya wato kasashen yammacin turai da nahiyar afirka hanya ta biyu da dr jasim muhammad ya gabatar a ƙarƙashin bincikensa musamman kan shirin arewacin afirka ita ce akwai yiwuwar bayan ficewar gungun sojojin hayar daga ƙasar libya su sulale zuwa ƙasashen arewacin afirka musamman ƙasar tunisia domin haɗewa da ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayin addini da suke da matsugunai tare da samun gindin zama a wannan yankin kuma abin da ke karfafa wannan mahanga shine mafi yawan sojojin hayar sun gudanar da yaƙi a cikin ƙasar siriya ce ƙarƙashin jagoran jagorancin kungiyoyin ta'addanci ta Da'ish da Jubhatun Nusra da sauran kungiyoyin 'yan ta'adda da aka jirge a cikin kasar kuma har yanzu akwai alaka a tsakanin gungun masu tsaurin ra'ayin addinin tare da karfafa batun samun haɗewarsu domin ci gaba da gudanar da harkokinsu tare da juna. Hanya ta uku da Dr. Jasim Muhammad ya gabatar ita ce akwai yiwuwar gungun sojojin hayar su koma yankin yammacin Afirka ganin yadda kungiyoyin 'yan ta'adda suka samu ƙarfi da ƙara yaduwa a wannan nahiyar kamar yadda binciken cibiyoyin masu sanya ido kan kungiyoyin 'yan ta'adda suke nuni da hakan hanya ta hudu da dr jasim ya gabatar ita ce yiwuwar komawar gungun sojojin hayar zuwa kudancin turai saboda sojojin hayar suna da damar yin kutse zuwa yammacin turai ta hanyar teku daga libya kuma babu wani jami'in tsaro daga libya da ya isa ya taka musu birki musamman ganin yadda mafi yawan gungun sojojin hayar sun fi fifita tarar aradu da ka wajen shiga teku daga gabar teku tekun libya zuwa gabar tekun kasar italiya sannan su watsu cikin sauran kasashen yammacin turai kuma wannan mataki ne kasashen yammacin turai suke tsoro dr jasin ya karkare mahangarsa akan makomar gungun sojojin haya da suke cikin libya da cewa matukar sojojin hayar suka ci gaba da zama a cikin kasar libya to babu makawa za su zame suna da ta cewa a harkokin tsaron kasar gami da siyasa inda hakan ke nufin gungun sojojin haya da asalin mafi yawan su mutane ne masu dauke da tsaron ra'ayin addinin islama da suke daukan matakan wuce gona da iri kan jinsin dan adam za su zame suna taka gagarumar rawa a libya tare da gudanar da alaka da bangarorin kasa da kasa da na yanki kamar yadda sojojin hayar za su ci gaba da zama babbar barazana ga zaman lafiya da tsaron kasar libya da ma kasashen da suke makwabtaka da ita kai har sauran kasashen duniya matukar suka shimfiɗa ikon su a kasar libya tare da gudanar da harkokinsu cikin yanci inda za su samu damar safarar 'yan ta'ad takarda zuwa kowane sako na duniya a hukumance dr jasim ya kara da cewa tabbas ci gaba da zaman sojojin haya masu dauke da tsaurin ra'ayin addinin islama a cikin kasar libya tafiyar da harkokin siyasa da na tsaro za su fuskanci mummunar gibi kuma akwai yiwuwar wasu gungun masu tsaurin ra'ayi su mai yankunan man fetur da libiya da sauran harkokin samun arzikin ƙasar lamarin da babu mai fatan ganin an yi hasarar tushen arzikin libiya da madafun ikon ƙasar sakamakon raunin matakan halin ko in kula da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai gami da amurka suke nunawa kan makomar ƙasar libiya. a gefe guda kuma wasu masana harkokin siyasar ƙasa da ƙasa a ƙasar masar sun bayyana cewar matakin da sabon shugaban ƙasar amurka joe baden ya ɗauka na matsin lamba kan ƙasar turkiya domin ganin ta janye sojojin hayar da ta jirgi a cikin ƙasar libya ya yi daidai da mahangar mahukuntan masar masanar sun ƙara da cewa matsayin sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta yi hannu riga nesa ba kusa ba da tsohuwar gwamnatin ƙasar ƙarƙashin shugabancin donald trump da ya amince da tsoma bakin ƙasar turkiya a harkokin libya sakamakon haka mahukuntan turkiya suka ɗauki matakin tura dubban sojojin haya kuma 'yan ta'adda da suke ya iyakar gwamnatin Siriya zuwa ƙasar Libya tun a farkon shekara ta 2020 da ta gabata inda sojojin haira suka haɗe da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke mamaye da birnin Tripoli fadar mulkin Libya tare da samun cikakken goyon bayan tsohon Firaministan ƙasar Fayyaz sarraj gami da gabatar musu da albashi. wakilin jakadan kasar amurka a majalisar ɗinkin duniya richard mills ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ana buƙatar ficewar dukkanin ɓangarorin ƙasashen waje daga cikin ƙasar libya domin mutunta shugabancin ƙasar tare da hanzarta a kawo ƙarshen tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta libya richard ya kara da cewa cin mai rajijeniyar dakatar da buɗe wuta a libya ita ce tushen samun duk wani ci gaba a harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma tsaron ƙasar ta libya Libia kamar yadda wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar libya stephanie turko williams a jawabinta a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta fayyace cewar cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar libya da aka rattaba hannu a kanta a birnin janeba tun a watan oktoban shekarar da ta gabata tana nan tana ci gaba da yin aiki kuma kwamitin tawagar sojojin haɗin gwiwa yana nan yana ci gaba da aikinsa domin ganin ana aiki da yarjejeniyar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 masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga muhammad al ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara shugaban kasar iran ya bayyana cewa gwamnatinsa na shirin yi wa mutane 500,000 tafin corona a kowace rana gwamnatin tarayyar najeriya ta sake shigowa don magance rikicin gwamnatin kaduna da kungiyar kwadago. amurka ta roge kungiyoyin gwagwarmen iraki da su dakatar da hare-haren da suke kaiwa sojojinta a kasar masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta tahir ke cewa mu yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh